من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau sha biyar ga watan zulka'ada shekara ta 1436 hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 30 ga watan 8 watan August shekara ta 2015 a lissafi na Turawa muna darasi na 68 a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa bid'ah da Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya wanda yake zuwa muku a kai tsaye daga wannan masallaci mai albarka na wato ihya sunna a kofar nasarawa a birnin kano nigeria a yau da taimakon allah tabaraka ta'ala za mu kammale maganar da muka faro tun satin da ya wuce na hukuncin binne mamaci da daddare a wancan satin ba mu kammala ba a lokaci ya ƙure ba malam yake cewa وبعد بعد هذا يتبين لنا الجواب عن الإشكال الذي أوردته في قوله حتى يصلي عليه إذ إنه ظهر أن المراد حتى يصلى عليه يصلي عليه نهارا لكثرة الجماعة كي تبين أن اسم الإشارة في قوله إلا أن اضطر إنسان إلى ذلك يقول إلى الدفن ليلاً ولو مع قلة المسلين لا إلى الدفن salati alaihi الصلاة عليه إطلاقا فليتأمل فليتأمل فإنه حقيق بالتأمل bala ya ce da wannan jawabi da ya gabata a satin da ya wuce ya bayyana gare mu cewa matsalar da ya kawo na cewa annabi ya hana a yi wa mutum abin ne shi da daddare har sai in an masa sallah hatta salla alaihi wannan iskali ya kau bayani ya warkar da shi saboda ya bayyana cewa abinda ake nufi hatta salla alaiha haran likasarcin jama'a kada abin ne wani sai in an yi masa salla wato da rana in yi so sai abin ne shi da daddare saboda a samu tarin jama'a da daddara ɗin dan a gane ismul ishara din nan fi qawlihi illa an yattarra insanun ila dalika sai dai in mutum ya shiga cikin larura al larura sai mutum ya fada cikin larura zuwa haka yaudu ila dafni laylan maganar larura tana komawa ne kan binne mutum da daddare walau ma a killatin musallin ko da ma akwai ƙarancin masu sallah din ba wai ana nufin la dafni ma a tarki salati alaihi ba ba ana nufin an hana wato wato ne mutum ne kuma tare da kar ai mai sallah ba bal a lura da wannan magana fa innahu haqiqun bit ta'ammuli wannan dai jawabi dai ya gabata mun tattauna kai satin da ya wuce sun qala an-nawawi fi sharh muslim imam albani Allah ya masa ya yace bayan wannan kuma sai gashi imam an-nawawi Allah ya musa rahama <clears throat> yana faɗa a cikin sharhin sahihin muslim mun san imamun nawawi ya yi wa littafin sahihin muslim sharhi mai kyau da ake ce da shi al-minhaj ɗalibin ilimi yana da kyau ya mallaki kuma ya samu wannan littafi yana da amfani kwarai da gaske yace wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ad-dafn fi al-layl fakarihahu al-hasan illa وهذا الحديث مما يستدل له به ويستدل له به وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من السلف دفنوا ليلا من غير إنكار وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد فتوفي بالليل فدفنوه ليلا وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا توفي ليلا فدفناه في الليل فقال ألا آذنتموني قالوا كانت ظلمة ولم ينكر عليهم وأجابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة ولم ينهى عن مجرد الدفن بالليل وإنما لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق mala albani ya kawo magana imamu nawawi akan wannan matsala shi ma nawawi ya yi bayani cewa lalle malamai sun yi saɓani menene hukuncin abun ne mutum da daddare saboda akwai iskali tunda an faɗi wasu manyan mutane an ce su ma an rufe su da daddare akwai matsala kuma an ce ga hadisi ya zo ya hada to shine yake cewa fakarihahu al-hasan al-basri imam al-hasan al-basri ya ce wannan abun makaruhi ne lallai bai kamata abin ne mutum da daddare ba sai dai inda larura illa li daruratin wannan hadisi um, yana daga cikin abin da ake kafa masa dalili da shi da yawa daga cikin jamahirul ulama jamhur majority na malamai a cikin salaf wal khalaf salaf waɗanda suka gabata al khalaf wanda suka biyo baya sun ce fa ba makaruhi bane kunne mutum da daddare ina so yin wasu su lura da wani abu guda sau da yawa akan iya samun matsala a ce jimhurin malamai sun tafi akan matsala kada kuma a samu hadisi karara da kuma ya cikaro da wannan matsala kun fahimci wannan yawwa to sun ce su ba makaruhi bane dallo? ga dalilin su jamhur na cewa binne mutum da daddare ba illa a ciki suka ce abubakar siddiq an binne shi da daddare abubakar siddiq wa jama'atun min salafi da wasu ma cikin magabatan dufinu laylan min ghairi inkar an binne su da daddare ba tare da inkari ba nana fatima ma da daddare aka binne ta usman bin affan ma da daddare aka binne shi manzan Allah ma da daddare aka bincike an ku fahimci haka an fahimci cewa manzan Allah da daddare aka binne shi ba fahimta ba ko yawa na san nan za a ji kamar sabon magana za mu zo mu ɗan yi bayani kaɗan insha Allah ya rasu ranar litinin amma daren talata aka binne shi saboda abubuwan da suke ta faruwa lalle an mai sallah da rana babu iskali da rana aka mai sallah amma bunni shi da daddare aka binne za mu zo mai bayani nan gaba kaɗan insha Allah kun ji wannan abubakar usmanu fatima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da daddare aka binne Wannan wannan shine dalilin jumhurul ulama kar ku manta kuma da wancan hadisin da muke ta fafatawa satin can fade wuce to ya za mu yi da waɗannan matsalolin a to shi ne abinda za mu warware da taimakon Allah ta'ala to ba ma wannan ba kai almar'atu sauda wannan mata bakar mace da ake faɗa wanda take kula da masallacin annabi take shara ba da daddare ta mutu ba kuma aka binne ta afwan ba ba ba ma wannan kissar ba wasu ne suka ce mace wasu kuma suka ce namiji amma na albani ya kawo shi a sunan namiji akwai hadisin kissar mar'atu sauda wata bakar mace ba wai an ce baga da wulakanta ta ba a dan dan litarif ne dan a gane ta ita ma ta mutu da dare an binne ta war rajul alladhi kana yaqumul almasjida da mutumin da yake sharewa annabi masallaci wasu sun ce mace wani kuma sun ce namiji ne fa tufiya bil layli fa dafanu laylan ya rasu da daddare kuma suka binne shi da daddare annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace yaya akai fa qalu tuwfi laylan fa dafannahu fil layli ai ya mutu da daddare ne mu ma muka binne shi da daddare manzala ce ala tumuni yanzu ba za ku sanar da ni ba yaya za ku binne shi ba ku sanar da ni ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu inkari me yasa ba su sanar da shi ba suka binne shi qalu kana zulma suka ce dai duhu ya manzo Allah akwai duhu dare yayi ka shiga gida shine zulma to shine sai um, a wancan riwayar annabi ya ce a nuna masa kabarinsa aka nuna masa yaje masa sallah a yi masa addu'a kai walan yunkira alaihim amma bai musu inkari bai ce me yasa za ku binne mutum da daddare alhali binne mutum da daddare ba kyau da ba kyau da ya hana su sai shiru suka ce wa jabu an inda hadal hadith suka ba da ansa akan wannan hadisi suka ce annan ya kana lil tarki sala wannan hadisin da ake magana ba yana magana ne akan hana yin sallah da daddare ba a yana yana hana bunnewa da daddare ba yana hana a kiyun mutum sallah su abin da suka fahimta kenan jumhurul ulama walam yanha an mujarrad ad-dafn bil-layl annabi bai hana kawai dan abin ne mutum da daddare ba wa inna ma li tarki salati li qillatin aw musallin kawai dai dan dai kar a mutum sallah ko kuma saboda karancin masu sallah din aw an sa'atil kafani ko kuma munin da kafaninsa a an majmu'i kama ko kuma dai saboda illolin da baki dai kamar yadda gabata albani yace qultu ni kuma sai nace wal jawabul awwalu amsa dai ta farko ko annan haya kana litarki salati la yasifu duk wanda ya tafi akan cewa annabi ya hana a wannan hadisin hanin ya tsaya ne akan kar dan kar abun ne mutum ba a yi masa sallah ba kun san mun tattauna akan wannan yawa su jamhuru suna fahimta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a yadda abun ne mutum da daddare ba a yi mai sallah ba illa an yi sallah eh, hatta yi sallah alaihi suka ce idan har an yi mai sallah to ya halatta abun ne da ya kare to albani kuma ya ce sam ba haka ba ne? tun da mun bani amsa akan wannan da jawaban da muka bani za ku izina. ya ce wannan bai inganta ba annabi bai hana wai ba cewa ya kar abun ne mutum sai in an yi masa sallah ba ya ce annahu law kana kadhalika lam yakun samma tafarqun bayna ad-dafni laylan aw naharan in ba haka ba da haka ne kai ai da babu bambanci tsakanin binne mutum da daddare ko da rana kamar sabaka bayanu kamar yadda bayani ya gabata to ko da rana ma ai ba a yadda ka binne mutum ba sai kai mai sallah ko to me amfanin wari dare bal sawabu anna an inna ma kana lil amrayn alladaini sabaqa fi kalam al-qadi kai dai kawai bari jawabi annabi yayi shi ne yayi hani akan wannan hadisi akan dalilai al'amura guda biyu kamar yadda imam al-qadi a iyad yayi bayani Allah masa rahama illolin guda biyu shine qillatul musallin da kuma rada'atul kafani annabi ya ce kar a yi wannan saboda ƙarancin masu sallah da kuma munin likafani yi malamai ka suka ce abin da yasa akai wannan saboda ƙarancin masu sallah da kuma munin likafani ce wannan kuma wani walidhalika tara اختار ابن حزم أنه لا يجوز أن يدفن أحد ليلا illa عن ضرورة Ya ce shi yasa hazam ya ce bai halatta ba abun ne mutum da daddare sai da larura jama'a ku ji wannan magana bai halatta ba abun ne mutum ba da daddare sai da larura haka imam al-hasan al-basri shi ma ya faɗa bai halatta ba abun ne mutum da daddare ba sai inda larura wastadalla ala zalika bi hadal hadisi shi ma ya kafa hujja da wannan hadisi dan yana nuna maka cewa bayan da jamhuru suka fahimta ba ba haka ainihin wato ibn azam ya fahimta ba da sauran malamai thumma ajaba anil ahadith al warida fi dafni laylan ya bada amsa kuma akan hadisan da suka zo ana magana ai an binne wasu da daddare wa ma fi ma'anaha min al athari da kuma waɗanda suke zo akan wannan ma'ana na riwayoyi daga salaf da tabi'ai bi qawlihi fi al muhalla da irin abin da ya faɗa a cikin littafinsa wato al muhalla ga jawabin da ibn hazm ya faɗa amsar da zai bayar akan waɗanda aka irgo muku cewa an binne su da daddare ba mun lissafa cewa wane wane wane wane an binne su da daddare ba to ibn hazm yake cewa kullu man dufina laylan minhu sallallahu alaihi wasallam wa min azwajihi wa min ashabihi radiyallahu anhum fa inna wa fa inna ma dhalika li daruratin awjabat dhalika min khawf al-hajj ala man hadara wa huwa bil madinati shadidun أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيه الدفن ليلا ولا يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك yace duk wanda aka ce gaba ɗaya an binne su da daddare gaba ɗaya kaga da mun dan shiga da mako to ibn hazan ya bada amsa duk wanda aka ce da daddare aka binne shi ba jamhur sun kafa hujja cewa ya halatta wala yukurahu ya ce to duk wanda aka ce da yadda aka binne shi ko shi manzan Allah din sallallahu alaihi wa sallama an binne shi lalle ya rasu ranar litinin da safe kar ku manta da halin da sahabbai suka shiga lokacin da ya rasu kar ku manta bayanin da kissar da ake ta kawo kafin a haƙƙaƙa a tabbatar din ma ya rasu bayan an ba da labarin ya rasu yadda madina ta shiga aka yi ta zuwa mutane su kai ta zuwa abubakar baya nan aka je aka gaya masa ya taho har ya zo ya buɗe shi ya tarar da shi a kwance ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa ya ce tsubta hayyan wa maitan ya rasulallah ƙanshi kake Allah ya baka ƙanshi kana raye kuma ka bar duniya ma ƙanshi kake kuma ka ji daɗi a raye kake ko a mace kake kaji daɗi ba ka da asara ba ka da matsala ya manzan Allah ya mayar da mayafi ya lullube shi ya tashi ya koma masallaci ya tarar da umar yana kan mambari yana hudu ba yana rike da takobi yana cewa duk wanda ya ce annabi ya yi wa sai na yanke wuya kuma sahabban suna zaune suna shiru suna ci su sun san yaransu to kuma ga umar ya zo ya kawo wani labari na akas ta da irin abin da ana ya ce ranar da manzan Allah ya bar madina ya yi wa Fati madina gaba ɗin duhu ta yi kar ku manta da matsalar da ake ta samu na saɓani yaya yaya za a yi za a yi masa wanka ne kamar yadda ake yi wa kowa wanka ko kuwa hukumanta da wannan yana da muhimmanci suka yi ta sabani har sai da aka kawo musu bacci suka ji kamar suna yin bacci aka ce la tujarridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waghsiluhu fi Taubai. kada ku yadda ku yi wa manzan Allah tsirara ku cire masa kayansa yadda kuke wanke mamatan ku yi wa manzan Allah wanka a cikin tufafinsa ku manta da wannan da yadda aka zo aka yi masa wankan ku manta da sallar da aka zo aka yi masa ba wai a lokaci ɗaya aka yi wa annabi sallah ba sallallahu alaihi wa sallama kun san yi masa aka yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ko jama'a jama'a jama'a jama'a waɗannan su shiga su yi masa wannan su kun wannan da zai ci lokaci to irin waɗannan abubuwan da su da makamantan su suka sa abin ya jinkiri ba a samu aka binne shi ba har me haddare kar ku manta da saɓan da aka yi na maza a binne shi kuma duk wannan dole ya ɗauki lokaci to wannan yasa an yi masa sallah kamar yadda aka saba to amma sai daren talata aka binne shi sallallahu alaihi wa sallam to shine ibn hazm yake cewa fa inna ma zalika li daruratin awjaba zalika larura ne duk wanda aka ce an binne shi da daddare jama'a larura ne kenan yanzu in ma za mu binne mu da daddare sai dai larura ga larurorin khawful harri tsoron zafin rana saboda gaskiya wato a madina akwai tsananin zafin rana shadidul har har yanzu kuma banda yanzu da allah madankin sarki ya ni'imta su da dukiya laraba nan sun samu man fetur ba ai da garin nan zai zauna ba wahala da makka da madina nan da kuke gani zafin da yake ciki ya wuce yadda kuke tsammani harara shadida kisa komai AC har ban daki AC har ban daki wurin da AC kwarai ba irin ni da kai ba sai sababi ya samu muke dan shan akwai zafi so tsananin zafin ranar madina yakan sa a jinkirta binne mutum da rana saboda tonan wahala gashi duwatsu ne tonan wahala so sai a ce a bari sai da daddare rana ta lafa to kaga larura ne wannan ko kuma khawfu taghayyurin mutum ya mutu ne watakila da daddare ana jin tsoron idan an bashi zai iya rubewa gangan jikinsa ya canja so dole ta sa a lullube shi a rufe shi da daddaren shine khawf taghayyur aw ghayr zalika mimma ubiha dafn laylan ko wani wannan da yake iya halatta abin ne mutum da me da daddare wala yahillu li ahadin an yadhunna bihim ko an yazunna anhum khilafa Ibn ibnu ya yace bai halatta ba ga wani ya zaci cewa sabanin wannan shine yasa aka binne mamaci da daddare dan larura ne gaba daya so kaga kenan zamu tafi akan in zamu daura ayin ibnu hazm Allah ya masa rahama ba a binne mutum da daddare sai da uzuri sai da larura shirya shi a gyara shi idan da rana ne an gama Garba ta yi ko dare ya yi ko a iya yi masa sallan a ajiye shi in ba a tunanin zai iya rubewa kai Allahu akbar asman kai kai ne wai a tunanin wai za ka rube kai ba ku matsayin matsayinka duba darajar ana tunanin idan aka barka ka na ɗaya kwana biyu ba a je aka binne ka bai ana jin tsoron za ka iya rubewa ashe za ka riɓe ba kai tunanin za ka riɓe ba ka duba darajarka ka duba matsayinka ka duba ɗaukakanka ka duba isarka duba mulkinka duba kuɗinka duba masu gaishe ka duba sarautarka amma yau idan ka mutu barinka matsala ne yau ɗin nan barinka a duniya a fili ba a tona rami aka binne ka ba matsala ce ya kamata ka yi wa kanka tunani mai kyau dan uwana kuma ka yi wa kanka tanani mai kyau da za ka je ka shiga wannan rami ka za a binne ka da arne da musulmi duk sun yadda za su mutu mutuwa dai dole ne ko ba haka bane ko yau ko gobe wanda ma da yawa yawa daga cikin kafarai mutum bai zai inkarin mutuwan ba amma a kai tsaye haka saboda gashi nan ana gani ana yin ta wani abu ne a fili yana faruwa amma suna ganin ba a mutuwa haka kawai su a wajensu na farko dai su a kamus ɗinsu a dictionary ɗinsu yaro matashi baya mutuwa in ka ga mutum ya mutu to ya tsufa ne da yawa shi yasa a ce ka yi ƙoƙari kakka mutu kana yaro <laughs> haka suke faɗa kuma su da yawa daga cikinsu belief ɗinsu shine in dai kaga matashi ya mutu to gaskiya shi ya jawo kansa ko dai ya je ya ya yi amin kansa ya halakar da kansa ko kuma an masa tsafi sai a ce kai wannan dole sai an yi bincike ko hadari ya yi a mota ya mutu da yawa daga cikin kafirai suna da wannan in hadarin sai a ce a jifinsa aka yi dole ƙulle-ƙulle aka yi su dai wai haka kawai yaro matashi ko yarinya matashi ta mutu ba a mutuwa su a wajen su a tunanin su amma tsoho dattijo watakila ya yi expire ne ko ya bari ciwo ya cinye shi ya mutu ko kuma ya bari tsufa ya kama shi ya mutu sauransu amma mu musulmi mun yadda cewa mutuwa za ta iya zuwa mana a koyaushe koyaushe koyaushe dare ko rana ana tsaye ko ana tafiya ana zaune ko ana kaza wani ana hira da shi ya mutu ana hira da shi yana zaune kawai sai a ƙyar an ɗauka gyangyadi yake da ɗan ƙyale shi ashe mutuwa ne wani yana zaune da 'ya'yansa ya ce kai zo nan kai ma zo nan suka zo zo kusa da suka zo sai shi ashe musu yi wani yana tuka keke ya mutu keke yake tuka ya mutu to sai ga ya faɗi ana ta ka duba wani mutum shi kadai yana zuwa na faduwa me aka yi ba tun da kawai komai wani yana kan mota yana jiran danja ta danna masa girin dahu yana taka totir sai ya mutu haka ya wuce ya kakkashe wadanda zai kashe gawa ta kashe mutane ke wani yana sujjada ya mutu wani ya gama cin abinci ya ce a kawo masa abin wanke hannu kawo masa ya mutu an ce wani wani wani ta zai yi wa kai ma haka ne fa wani yana bacci ma ne mutu wannan shine fi komai bantsu. tsoro da tashin hankali a matsayin mu na ɗan adam masu rauni a garin Allah ya da rauni wala Allah ba mu yi istighfari ba wala Allah ba mu yi salatin mu ba wataƙila ba mu karanta alqur'ani ba a wannan lokacin wataƙila ba mu shirya ba wataƙila ba mu yi kaza ba wataƙila ba mu kimtsa ba wataƙila ba wataƙila malam lami lafiya ka kwanta bacci ka ce gobe za mu haɗu za mu je kaza lami lafiya an yi sallama da kai a ce wallahi har karfe biyu muna magana shi wallahi har karfe sha biyu yana kofar gida haka ake fada sha biyun dare da nan da shi yana kofar gida a ci cewa wallahi jiya fannayi wallahi jiya wallahi wallahi ina yana komawa gida sai ya kwanta kuma sai ka mutu kuma sai a ɗauke ka kuma sai a wanke ka kuma sai a sama ma likafani kuma sai a tona rabi kuma sai a kai kuma sai a binne ka kuma an binne ka ba abin da za a fasa ba abin da za a fasa wani ma yana ganin wallahi zaman ta'aziyar nan naka yana ci mai lokaci ai maza maza a gama ai sadaka uku ya koma sa wallahi wallahi ko wani ma yana ganin ka wallahi larura ne ni dan dai makoci na ne ba yan da zan dishi amma na zaman nan wallahi wallahi ko ya ka ne suna Allah Allah to ai maza maza a zo a raba gado a zo a raba gado kowa a bashi sa abinci ko ina gidajensa motocinsa a zo a tare mana su ajiye mana su matanka suna lissafin kowa tana lissafin ƴaƴa nawa ta haifa da kai lizzakar mislu haddil unsa yayin nawa za ta samu wallahi ‘ya'yanka mata suna tunanin to tun da dai su mata ne rabin maza za a ba su alaƙalli za su samu nawa matanka suna tunanin in an haɗa dukiyarka kashi takwas nan kashi ɗaya zai kai nawa su uku ko su hudu a nawa za su rabu a kai wani kuma yana nan yana jiran matarka ta ta kaba ya aure ta kai hakuri babu daɗi magana amma ita ce gaskiyar magana ɗin ba ta da daɗi magana nan tabbas ba ta da daɗi amma dole haka ne zai faru kaɗan ne daga cikin matan da mazajensu za su mutu su ce su da aure kuma sun gama saboda matsala akaramkan kallawa shi ne mun karanta da ku sai dai kun manta duk wanda ya aure mace bayan ya mutu ta auri wani to idan an je aljanna in shi ya samu aljanna ta samu aljanna to ta na mijinta na ƙarshe shi take tare da shi haka matar wani sahabi ta faɗa yaya baki aure ba eh gaskiya ba zan yi aure ba don saboda ina so in zama matar mijina a aljanna wance da Allah in na mutu kada ke aure dan saboda karki zama matar wani bayan na mutu kuma a aljanna ma ki zama matar wani mun rabu kenan sai dai wani juyin juya hali wataƙila kowancen mijin bai samu shiga aljanna ba ita ta shiga kai ka shiga Allah ya ga dama aljanna yana ba mutum abin da yake so amma wannan matar ta kadi da kake gani in ka mutu Allah Allah take ma iyayenta ma cewa za ta yi maza maza ke aure yaya magana yayanka wani a kai shi Kaduna wani a miƙa shi Wudil wani a kai shi Tiranci wani a kai shi Kurna wani a miƙa shi Yola wata a kai ta Sokoto wata kuma a je ta a Zamfara Allah ta za su wasu kuma sun rabu din nan har abada guda biyar shida bakwai takwas sai a zo ana raba su ana neman kawunka ya ɗauki ɗaya yayarka ta riƙe wata kafin ta yi aure babbanka ya ɗauki wannan ƙaninka ya ɗauki ƙaramin wane ne haka za a kacancana gidanka gaba ɗaya gidanka zuwa sa masa talla za a sayar da shi don magada za su raba shi kenan rayuwar ta kare a karmakalla da za ka rinka tuna wannan da ka huta sai ka tsaya ka gina lahirarka shi ne ko abin da ya dame wannan jama'a shi ne hakikanin abin da zai faru ko mun yadda ko ba mu yadda ba ko muna so ko ba ma so kuma haka duniyar ta gada haka kuma rayuwar ta gada yanzu haka wani yana tare da matar wani ne da ta mutu yana iya jin daɗin rayuwarsa da ita kuma ita ma ta ma manta ma ta yi wani miji da wanda ya mutu wataƙila haɗari kansa ya karye gida biyu shi kenan ta gama ta kabanta wani ya zo ya aure ta wataƙila ciwo ne ya kashe shi ba zagi ba faɗa ba komai amma ta je ta yi sabon aure yanzu ta ɗebi soyayyar gabaki dai ta miƙa wannan mijin haka lamarin yake هذه هي الدنيا wannan ita ce duniyar akar makalla wanda muke buge-buge a kanta muke rige-rige a kanta muke rigen geniya wajen tara ta muke ci mata buri ajalinmu yana binmu da gudu ba mu san ya iso mu ba Allah muke roƙo ya raba mu da rafkana da ruɗu da kuma ruduwa da wannan duniyar ƙararriya wacce ba ta kai koma koma ya Allah kada ka sanya mana santa a cikin zukatan ya Allah ko ka sa mana santa ya Allah ka sa mu ƙarfin zuciyar ka sa san ka shine sama da komai to wannan shine zai taimake ni zai taimake ka wallahi malai yace sun marawa ka karahata dafn laylan an sa'id bin al-musayyib musayyib an farwaito rashin halaccin abun ne mamaci da daddare daga sa'id bin musayyab shi ma ya ce babu kamar yadda muka ranta wa qulu wa min al-ja'izi anna ba'da man dufina laylan kanu sallu alayhi naharan ko sallu alayhi naharan ya halatta wasu daga cikin waɗanda aka binne da daddare din an yi bayani tun da rana mu sallah so yake ce da kai idan larura ta kai za za a binne wane da daddare wataƙila saboda illolin da muka yi bayani to ba laifi a yi masa sallarsa da rana kaga an samu jama'a an samu addu'a sai a ajiye shi <coughs> larurar nan ita za ta sa ajiye shi a jinkirta a kai zuwa ga wannan dare wahina izin falata aro da alama sabaka bayanihu to a wannan lokaci babu cin karo dangane da abinda bayaninsa ya gabata وذلك هو الواقع في حقه صلى الله عليه وسلم wannan kuma shine abin da ya faru akan annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahum sallu alaihi yawm as-sulatha okay sun yi mai sallah ma kai har ranar talata ba ba kamar yadda na faɗa a farko ba nayi wahami sallar ce a ranar talata Bunnewar kuma wa dafanuhu lailatal arba'a daren laraba kamar yadda ibnu hisham ya yi wannan bayani a cikin sirarsa ibnu hisham yana da sira ta sa an ibn ishaq daga muhammad ibn ishaq wallahu a'lam yanzu anan jama'a mun tike karkab dangane da maganar gunne mutum da daddare ko kada abin ne shi rajihin magana abinda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ya wannan littafi ya faɗa ne bai halatta abun ne mutum da daddare ba sai dai inda larura duk waɗancan bayanai da aka wani wane da wane da wane abun ne su da daddare larura ce kaga kenan ya takaice mana ainihin maganganu sai dai kuma ba laifi ba mamaki wata rana za ka iya jin wani ya ba da fatawa akan halaccin haka da amma dai inda hali a yi mutum da rana shine laifi abu na casa'in da biyu matsala ta 92 shine malai yace cikatan zancen ne fa in ittaru li dafnihi laylan jaza walau ma isti'mal al misbah wa nuzul bihi fi al qabr amaliyati عملية الدفن wa حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره ليلا وأسرج في قبره أخرجه ابن ماجه والترمذي بأتم منه hadisin Hassan. Malam Albani الباني yake cewa idan an larura ta sa an bukatu shine wa in tarru ko fa in tarru in sun shiga cikin tsananin larura da bukata da zai sa sai an binne mamacin su da daddare to wannan ya halatta larura ta ba da dama a binne mutum da daddare walau ma isti'malil misbahi da ku sai an yi amfani da fitila aje da torch light aje da fitilu a kunna fitila ina fata ana fahimta yawwa wan zuli bihi fil ko a saukar da shi a shigar da shi cikin kabari saboda tsabar duhu sai an haska sashi a cikin kabari litashili amaliyati dafni dan a sauƙaƙa aikin binne shi mamacin dalilin haka hadisin abdullahi dan abbas Allah ya yarda da shi yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama adkhala rajulan qabrahu layla wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da wani mutum cikin kabarinsa da daddare wa asraja fi qabri kuma yasa aka gura masa wuta fitila aka haska masa a kabarin mutum malam duhun ya kai ga sai da aka hura wuta aka haska saboda ai ba su da ba su da wannan abuwan namu na zamani toci layi na waya da waye dole yadda za su gaske shi ne sai an hura wuta aka hada wuta aka ka Allah Allah ya fi mana wasu Allah ya fi mana wasu. أخرجه ابن ماجه wa tirmizi ibnu maja ne ya fitar da shi da imam tirmizi bi atamma minhu hadisin da imam tirmizi ya rawaito shi ma ya kawo shi da cikakken wato kissar gabaki daya ba kamar yadda nan aka kawo shi gajere ba wa qala hadithun hasan yace hadisi ne ingantacce qultu yani annahu hasanun li ghairihi albani ya ce abinda ake nufi a nan hadisin nan ba wai hasan ne alal itlaq ba a hasan ne le gaini ya ce wa hada istilahun khasun littirmizi wannan kuma wani wato istilahi ne ke bantacce ga imamu tirmizi yakan ce hadisi ne hasan annahu idza qala hadisun hasan fa inna ma yuridu al-hasan li ghayri idan ya ce hadisi ne hasan to yana nufin hasan ne da wadansa zan yi bayani bambanci tsakanin hadisi hasan da hadisi hasan da gari insha Allah kama nassa alaihi kuwa nafsuhu fil ilal kamar yadda yayi bayani a cikin littafin al-ilal nasa a cikin ilal nasa al-mazkura fi akhir kitabihi a ƙarshen sunan tirmidhi jama'a a ƙarshen sunan tirmidhi da ɗaliban ilimi in ka koma can akwai bayanin ilal wato wato wani ƙwarewa ce malam ta hadisi ta imam tirmidhi da ya gwada a wurin kamar yadda akwai al'ilal na dara kudini mujalladi sama da talatin wato makanikan hadisi kenan hadisi za ka gan shi lafiya lau bukari musulmi, ne amma in yi duba sai ga yana fitar da wasu illoli a ciki akwai kaza akwai kaza ba wai illa wacce za ta hana shi inganci ba ina fatan kuna fahimta so yana da kyau ɗaliban ilimi an samu dama a karanta wannan ilal din, kuma ya yi bayanin wato method ɗinsa yanda yake inganta hadisi ko ya ce hadisi ne hasan ne kwana makamancin wannan a ƙarshen littafin yace wa ja a lahu shahidun kama ya'ti hadisin yana da shahidi yana da shaida kamar yadda zai zo wa alaihi fala yaridu ala tasin tirmidhi naqd ibn al-qattan tunda yana da shahid yana da wanda zai karfafa shi to ibn al-qattan da ya ainihin wato ya yayi challenge ne naqd ya soki wato imamu tirmizi kan cewa ya ce hadisi na Hassan, to wannan ibnu kattan bai da hujja mai karfi iyaku allazi hakahu sahibu tuhfatul ahwazi kamar yadda mai littafin tuhfatul ahwazi shi kuma wannan sharhi ne na imamu tirmizi sunan tirmizi shi yana da kyau yana cikin littafai manyan wajen littafai waɗanda suke sharhi ne tirmizi kuma da wahala ka samu littafin da ya fi shi a wannan babu shi idan ya zo yana lura da ma'anonin kalmomin duk wani hadisi da tirmidhi sannan yana kawo wato general ma'ana ta hadisi bayan ya bi kalmomi kwaya daidai duk wata kalma mai tauri a tuhfatul ahwazi nake bayani sharhi ne na littafin sunan tirmidhi ba wai tirmidhi ne yi shi ba a sunan littafin sharhin ne tuhfatul ahwazi yakan bi kalmomi ya fassara sannan yakan dauki general ma'ana ta hadisin ya bayar sannan yana kawo matsaloli wato na sabanin malamai akan hadisin masail fiqhiyya me hadisin yake koyarwa sannan yana yin tarjihi yakan faɗi abin da yafi inganci sannan yana magana ma akan isnadin hadisi ingancinsa a isnadance duk yana yi wato sharhi ne mai kyau kwarai-kwarai da gaske kamar yadda kuma yana kawo ayoyi da hadisai da suke dada fassara hadisin da sababin nuzul na hadisi sababin fitowar hadisin sababin da yasa annabi ya faɗa hadisin da wasu hadisan makamantansa da za su daɗa ƙarfafa shi da wasu riwayoyin da ake samu ba a cikin sunan tirmizi ba wanda shi tirmizi bai kawo su ba dan ya daɗa ƙarfafa sharhin hadisin su tubatul awazi sharh sunan tirmizi yana da kyau ya kamata ba ɗalibin ilimi da yake so ya san ma'anar littafin nan na tirmizi a ce bai da wannan littafin a labararinsa so wannan kenan um a nan gurin albani ya ce tirmizi ya kawo wannan hadisi cewa manzo Allah ya shigar da wani mutum kabari da daddare sannan kuma an hura wuta sai ya ce hadisi ne hasan yace wato yace wato manhajin shi Imam ya yakan ce hadisi hasan ne yana nufin hasanul lagairi jama'a su hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi da suka yi musu aiki suka saboda gatan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bibice ta aka tace ta saboda Allah ya alƙawari zai tsari Qur'ani ba wanda ya isa ya shigar da wani abu a cikin Alƙur'ani wanda ba shi ba amma hadisin manzo Allah Allah bai yi alƙawarin cewar wato wato wato bara a shigar da bara a yi wa annabi ƙarya ba za a yi wa annabi ƙarya kuma za a samu maganganun wasu rauni amma kuma Allah ya tanadar da waɗanda za su kare hadisin annaban fa ba yanda za a yi gaba ɗaya hadisin annabi ya zama babu mai kyau a ciki ba zai taɓa yiwa ba Allah ya tayar da mazaji waɗanda za su yi bayanin ingantattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama kasuwan a duniya irin su bukhari irin su muslim kai ka ce Allah ya halicce su ne don su zo su bada bayanin hadisi kawai su idan an ce hadisi hasan wato shine hadisin da in na ce hasan kadai shine hadisin da yake kanin sahihi an gane ko yawwa sharuɗan hadisi sahihi sun ce a samu ittisalu sanad tamamu dab an gane ko adamul illa adamul shuruz adamul shuruz adamul illa alqadima a samu cikar sanadi sanadin ya zama wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani har ga manzon Allah ba a samu wato inqida'i ba kada a ce abubakar ya ji daga musa da aka bincika sai aka ga ai lokacin da musa ya mutu ma ba a haifi abubakar ba to kaga gaskiya akwai yanka zai tunda lokacin da musa ya mutu ba a haifi abubakar ba ya aka yi musa da abubakar ya ce ya ji daga musa kaga an samu yanka ba to hadisi sahihi kar a samu wannan ko kuma wani ya ce ibrahim ya ji daga dauda sai a zo a samu shi ibrahim nan dan najeriya ne dauda kuma yana can a china ba a taba samu a tarihi dauda ya zo Najeriya ko shi a a a wani na faɗa ɗin Ibrahim ko ya je China ba ko ɗayan su ya canji sun hadu ba a taba samu sun hadu kaga akwai yin gaza'i da duk wannan sai suke bi da yawa suna bincike yiwuwar su haɗu din da yiwuwar ba za su haɗu ba da sauransu sannan kada a samu wato wato a samu tamamu dabt duk mahaddata hadisi sahihi ya zama suna da recentive memory wato kwakwalwa mai karfi mai handa kai ka iya cewa ba sa kuskure in sun faɗa abu ko haka yake ba wai ba sa kuskure ba ba wanda baya kuskure amma saboda tsabar daidai din su yafi yawa su ne marwaita hadisi sahihi duk hadisin da kajan ce sahihi ne to masu riwayar hadisin daidai din su yafi yawa sannan a samu wato bayan cika sanadi ya zama hadda mai karfi kada a samu illa illa qadiha al illa ana nufin illatul qadiha illa da za ta iya cutar da hadisin ta hana shi inganci sannan kuma a samu ainihin wato wato kada a samu shaz hadisin ya zama shaz mana shi kadai ne cinkiyar ware ya zo ya faɗi magana da ya saba wa sauran ingantattun hadisai kada ya zama wannan to shi hadisi hasan bambancinsa da sahihi kawai wajen haddan ne duk sharuɗan nan gabaki ɗaya hasan ma yana da shi amma wajen haddan ƙarfin haddar marwaita hadisi hasan ƙarfin haddarsu ba ta kai ta haddar yan hadisi sahihi ba ƙarfin haddar barin buga misali misali kamar in an auna ƙarfin haddan mahaddata marwaita hadisi sahihi ƙarfin haddarsu wato 90 ne bisa 100 misali to ƴan hadisi hasan kuma za ka same su 80 ne bisa 100 ko 70 bisa 100 kaga suna ɗan ƙasa da su kenan kaɗan to shi yasa wasu malaman ma duk suke haɗewa kai su ingantacce ne to amma wasu kuma da saboda tsabar dan tsini da can a farko almutaqaddimin hadisi da man kala biyu ne ko dai sahihi ko da'if sahihi wanda nayi bayani da'ifi kuma hatta wannan hasan din wannan hasan da na faɗa yana da wannan sharuda amma karfin haddan mahaddata marwaita hadisin bai kai ne yan sahihi ba kawai sai su ce mai za'ifi. to daga baya ne malaman hadisi mutaakhirin sai suka dan raba suka ce a'a ya kamata a samu sahihi a samu hasan a samu da'i kun fahimci wannan yawa kenan yanzu kun fahimci ni kenan shi da'ifi kuma shi ne wanda bai kai wannan ba wanda akwai yan illoli a tattare shi sababin da'af din suna da yawa kamar raunin hadda wani yana yawan kuskure yawan yana da yawan kuskure a cikin maganganunsa su in ya rawaito hadisi ya ce da'if ne gaskiya dole yana buƙatar wani ya taimaka masa in ya faɗi magana sai an nemi wato wani ya ƙarfafi zancensa wani kuma wataƙila ya samu matsala da yana da ƙarfin haddar daga baya aka ba shi alƙalanci sai ya samu rauni saboda tsabar zafin kai na shari'ar mutane ta sa yana manta hadisa ko ba ka bane ba wani kuma tsufa ne sa yake yin ikhtilatsi wani kuma gobara aka yi masa labararin sa ne aka yi masa gobara sai ta ƙone so baya iya muraja'a idan ya zo zai bada hadisan sai yake kurakurai to shi ma wannan din yana sa a raunana hadisan mutum wani kuma yana yin tadilisi ko ba ka bane yana ɗan rufawa haka yana ɗan nau'i na ɗan rufa-rufa haka a cikin riwayarsa misali da wannan sai ya zama za'if da dalilai da suke sa hadisi ya zama wato yana da wato za'ifanci to shi wanne ne hasanul lighairi jama'a hasanul shi ne, hadisai za'ifai ne za a haɗa su idan aka haɗa su aka tara suna da yawa za'ifi ne a makwarari da'ifi a gadon kaya da'ifi a kurna da'ifi a nasarawa da'ifi a mariri da'if kuma amma duk magana guda ɗaya ce sai a ce kai waɗannan ra'ifan akwai alamar gaskiya a cikin maganarsu to sai a tattaro a tattaro sai a ce sun zama hasan ma'ana martaba ta yi gaba tunda an faɗa a can an faɗa amma duk waɗanda suka faɗa ɗin nan mutane ne wanda ƙarfinsu bai kai su zama sahihai ba bai kai su zama hasan su zaman kansa ba misali to sai a haɗa tunda akwai taimakon wancan da wancan da wancan to sai hadisin ya ƙara martaba ya tashi daga matsayin hadisi da'ifi sai ya dawo hasanun amma lagari kef hasanun lagari hasanin ya zama hasan ne amma da taimakon waninsa hasanun ne ni sababin da ghairihi yake ya zama hasan ne saboda an samu waninsa ya taimake shi da shi gane ne ba zai kai labari ba ina fata ana fahimta kuturu ne kwaya daya in an bashi da wanne wani ba zai iya dukansa ba amma sai ya je dabara ya haɗo kutare biyar suka haɗu wa mutum ɗaya ai zai ci duka kuwa suka yi ta tumurmusarsa kaga sun zama hasanin lagari ko ba haka bane ko ba komai dai a ba da labari a ce sun daki wani mutum guda to wannan shine in an ce hadisin hasan lagairihi to ana nufin wato wanda bai kai matsayin hasan ba da'ifi ne ya tashi daga matsayin da'ifi ya koma hasanun to wannan hadisi da imam al-albani fara kawo shi cewa annabi ya shigar da wani mutum kabari da daddare aka kuma binne shi to wannan hasanun ne laghairihi ba kamar yadda shi tirmizi ya fito ya faɗa hasan kadai ba ya mana bayani dalla dalla albani kenan Allah ya masa rahama mu ka ga kaga abin da muke bukata wancan kawai muke bukata mu mu samu labarin annabi ya je ya binne wani da daddare an sa fitila shine kawai dame mu amma bayan ya gaya mana wannan tunda malamin hadisi ne sai kuma ya gaya mana yaya ma hadisin ya zo ma za a kafa hujja shi kenan kun fahimci ni da hadisi sahihi da hadisi hasan da hasan al-ghairi duk ana kafa hujja da su a shari'a yanzu ba gashi ba mun kafa hujja da wannan kuma za mu wuce kenan ya halatta a tafi da torch light makabarta ya halatta a kura fitila a tafi da saboda akwai riwayoyin da suka hana annabi ya hana a kunna wuta a kabari mun karanta da ku a ba to amma larura da dalili zai iya sa a hura a ci falfal ko a je a hura wuta a makabarta ainihin wato dan abin ne wani wannan babu matsala yace amma shahidu akwai shaida shahid kenan wanda ya karfafa wannan riwayar min hadisi Jabir ibn Abdullah akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa qala al Hakim sahihun ala shart Muslim wa wafaqahu adh-Dhahabi wa zada alayhi an-Nawawi fa qala majmu rawahu Abu Dawud bi isnadin ala shart al-Bukhari wa Muslim wannan shahidi ka koma cikin littafin abu dawud da littafin imamul hakim da littafin imamul baihaqi duka sun ruwaito wannan shaida din ga wannan hadisi hakim ma da yazo sai ya ce wannan hadisi ba sahihi ne a sharadin imamu muslim imamu zahabi ya ce na yi masa muwafaka na yadda imamu nawawi ya kara akan su ya ce a cikin almajmu rawahu abu dawud da bi isnadin ala shartul bukhari wa muslim nawawi ma da yazo ya dada kara gishiri ya ce kai wannan hadisi fa ai abu da ya roce da isnadi a bisa sharadin bukhari da muslim irin yadda buhari suka kafa sharadi da doka da muslim wajen ruwayar hadisi haka abu dawud da mai roce wannan hadisi hadisi ne mai kyau qultu albani ya ce ni kuma sai na ce kullu zalika khata wannan magana duk kuskure ne ba daidai wannan <laughs> wannan mutumi masha Allah alai mala albani kenan. to malam Allah ya bashi wato an bincika an fada a duniya ne a lokacinsa a zamaninsa ba a samu malamin hadisi da ya san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato irin albani ba insha Allah wata rana za mu dan samu dama mu dan dauki yan mintuna goma sha biyar ko nawa mi magana akan karatun hadisin albani din kun wani abin da zai burge kamala bature ne bature amma ka duba yadda ya gagari duniya ya gagari larabawa wallahi malam duk hadisi a duniyar nan indiya aka ce albani ya ce dole sai an bincika ya mara. duk manya-manyan malaman duniya na kowa ya yadda ya sallama wallahi sai hussadu ya ce duk wannan bayanin kuskure ne ya ce ba inna madara isnadihi ala muhammad bin muslim ta'ifi hadisin nan gaba ɗaya yana kewayawa ne akan wani mutum da ake ce da shi muhammad bin muslim a ta'ifi al-makki Ya ce, huwa shi wannan mutumin wa in kana siqatan fi nafsi duk da cewa shi akan kansa amintacce ne amma faqad kana da'ifan fi hifzihi amma haddasa tana da rauni mun yadda mutumin kirki ne akwai sallah akwai karatu akwai ibada akwai gaskiya hau ba gaba akwai riƙon amana akwai wane ne amma hadda rike abu yana da rauni ka san malam a samu mutum yana da wannan gaba daya sallah baka da matsala sada zumunci baka da matsala mutunci baka da mu'amala ba matsala amma kuma hadda akwai rauni to su ko malaman hadisi wannan ibadar taka da waya komai na komai dame su ba haddan nan tana da muhimmanci saboda maganar manzon Allah ba a faɗan ta haka abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya rangwanta mana daman lokaci yayi